yau lahadi bakwai ga watan sha'ban <clears throat> ijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da da da dari hudu talatin takwas, daidai da sha hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai. wannan shine kasan na sha ɗaya daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin al'amnul fikiri wa athar shari'atul islamiyyati fi ta'zizihi wallafa ma'ali sheikh al-ustaz dr abdurrahman bin abdulaziz as-sudais الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام Nabawi, النبوي wa وخطيب المسجد الحرام Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba a karatunmu da ya gabata mun tsaya ne a al-mabhasu thani khasa'is ash-shari'ah al-islamiyyah wa mumayyizatiha bayani dangane da abin da ya shafi al-amn al-fikri abu ne wanda ya zama wajibi a irin wannan lokaci dukkanin al'umman musulmi a ɗaura su akan wannan domin in ba haka ba kun ga mummunan shirin da kafirai suka yi ma al'umma za ku yi mamaki mafi yawancin abubuwan da musulmi a yau suke tattaunawa ma hata a tsakaninsu to shiri ne daga isra'ila kun gano wannan da kyau ku shiri ne daga isra'ila to zai kasance tunaninku nazarinku hasashenku da hangen nesanku yana cikin hadari a rayuwanku da addininku duniyanku ta lalace sannan kuma makomanku ya zama kuna fuskantar hadari domin abin da kuke jujjuyawa a cikin kokon zuciyarku ba ku ne kuke da aminci da shi ba wasu ne suke muku hatta idan da za ka je ka samu maza magidanta sun zauna suna tattaunawa a fagagen da suke hira da sauran al'amuran yau da kullum za ka same su ba da hayyacinsu suke wannan hiran mu maganganu ne kawai aka zo aka yi masu barbaran maganganun na kunji-kunji kuma su ba su san sos don wannan maganar ba kuma ita ce a bar yinsu kunga ana cikin hadari. to dole ne a tsaya a dawo da mutane cikin hayyacinsu muddin ana son su da su zama mutane da za su amfani kansu kuma su amfani wasunsu kuma ba zai yiwu ba sai an gaya maka mecece shari'ar musulunci saboda aƙidan asuhuyuniya da muke tattaunawa aƙida ce wacce ake son a musanya aƙidan musulunci da ita a anshi na musulunci a hannunka sai a ɗaura ka a kan suhuyuniya a anshi ƙur'ani da hadisi a hannunka sai a mika maka talmud sai zama ka zama ɗan oda wani irin mutum susutacce ga ka ga irinka wannan shine abin da a yau suke son su ɗora mutane shi sa ana cewa shari'ar musulunci tun daga mata a cikin gida har 'ya'yan da suka haifa har mai gidan da aminan shi to gaba ɗaya suna ganin shari'a wata abu ce wacce ta zo ta takura ma rayuwarsu za ka gane wannan a lokacin da za a zo a cewa mata ga yarsa ta kai minzilin aure ana son za a aurar da ita a mahangan shari'a za ga ta sa fitina akan al'adun da suka gada da kuma sabbin al'adun da ita yar ta ɗibo daga ƙawaye aka ɗibo daga bature aka kawo za ga waɗannan su ne suke zama ma auratayyar musulmi matsala a yau kaga yanzu ba ku da fikar mai kyau sakamakon gurɓacewar fikar ɗinku sai aka anshe shari'a a hannunku sai aka ba ku wani abu wanda ba shi ba jama'ar annabu kuna fahimtar wannan to a hankali shi yasa cin wannan bayanin dole a maka bayanin mai mecece shari'a don tukuna ma ka fahimce ta don baka santa ba idan ka ce ka santa ta an baka shari'an a hagungunce ne da ku abin da ya zo a hagungunce to sai dai allah ne kaɗai zai kwace shi allah madaukin sarki ya sauwaka to mala yake cewa لقد تميزت الشريعة الإسلامية بخصائص وسمات تتميز عن جميع القوانين البشرية حقيقة شريعة إيرن تألا شريعة تمسلنشي تاشا بمبن دوسو مدوك كان درجوجي da wasu kamanni da suka bambanta ta da kowane irin tsari da ɗan adam ya tsaro ya zo da shi wahiyar kasira waɗannan abubuwa da shari'ar musulunci ta ɗaran madu wani tsari da wani ko wasu suka tattara suka zo da shi to suna da ɗimbin yawa amma a hammuha mafi mahimmanci daga ciki ga su ya lakhaso mana wasu kaɗan mu ji musansu na farko anna hadi shari'a min ingila anzalaha subhanahu wa ta'ala wannan shari'a shari'a ce da ta zo daga Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da ita yanzu wannan miza ce na farko da ya kamata ka auna ta da duk wani tsari da wani ya zo maka da ita shin wannan tsarin allah maɗaukakin sarki ne ya saukar da wannan tsarin jama'a mun gani wannan tsarin na allah ne misali akwai constitution ɗin najeriya wanda aka ce ana mai kirari da ya sha gyare-gyare a 1999 yanzu daidai yake da tsarin da allah maɗaukin sarki saukar a alkur'ani da ko tsarin al'adunku kowace ƙabila kake ka hada da tsarin al'adan musulunci a cikin shari'ar musulunci da allah ya saukar cikin alkur'ani iri ɗaya ne ɗauko kundin son zuciyar da ke cikin ranka wanda da wannan son zuciyan kake so ko kake ƙiyayya ko kake kaza duk abin da zuciyanka ta natsu da shi shi kake yi ka hada da na Allah iri ɗaya ne to kenan babu wani tsari da ya daidai da tsarin Allah babu shi tun daga nan kenan dukkanin tsare-tsaren da mutane suke ɗauko an aje su gefe yanzu abin da ake so a gaya maka shi ne ana son duk wani tunani da nazari da hangen nesa da za ka yi to ka aje naka ka aje na kowa ka jira na shari'a ta zo mala ce wa huwal alim bima yuslihu li khalqihi Allah maɗaukin sarki shine cikakken masani wanda ya san abin da yake maslaha ne ga halittun da yayi duk wanda ya zo maka da wani tsari ya ce maslaha sai mu ce kai ka su shi ko Allah maɗaukin sarki shi ya bayin shi ya sa ya fi kowa sanin maslahansu kinan ba wanda zai ma bawa bayanin abin da zai zama nasara gare shi sai Allah ala ya alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir shin yan tsakani da Allah wanda shi ya halitta a ce bai san abin da ya dace da abin da ya halitta ba bayan shi ne mai tausasawa a kan abin da ya ma bayan, jin da ya iya tsara halittanka yi maka abubuwan da babu wani dabban da ke da irin shi da tsare-tsare kyawawa nagartattu a ce kuma abin da zai zama maslaha gare ka wai wannan bai sani ba yasa jama'a shari'ar Allah mu ita ta gamsar da mu kawai kuma ita za mu yi Wani ita ce aya sha hudu cikin suratul mulk na biyu umumu shari'a lil insi jin ita wannan shari'a ta musulunci ta gama kowa mutum da aljan yin tsarin mulkin najeriya ya shafi mutum da aljan al'adunku ya shafi mutum da aljan miyagun al'adun da kuke ɗibowa daga ƙasashen waje yau ku shigo da su cikin rayuwanku da soye-soyen zuciyanku da kuke riyawa su raba ku da Allah shin wannan ya shafi mutum da aljan to inda za ka gane shari'ar musulunci ba ɗaya take da shirman da mutane suke a kai ba wa hatimata mata shari'a wa khulasatuha ita shari'ar musulunci ita ce cikamakin dukkanin shari'o'i sannan ita ce sa wacce ta rairayo su duka ta zo da ƙari da tsari da yanayi wanda ya fi na waɗancan ɗin an fahimci wannan Sau da wanda ya mutum ne saukar da ita ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu misali ko a gidanka ne <clears throat> da kai da matanka kaɗai, aka ce ku tsara ma ka tsara mata abin da za ta ji daɗi ta gamsu na mako ɗaya wala ba za ka iya ba sai ka yi wani abin da kana tsammanin ka gama kai gejin birge ta sai ta yi tsalla da ce wannan haka ne ko ba haka ba amma shi Allah ba haka yi kyau. duk abin da ya maka in ga gabe maka ba ko kai ne ka shigo da ɓanna a cikin shi Allah kai ne Allah ya sauwaka na uku kamaluha wa wafa'uha wa tamamuha ita wannan shari'a ta musulunci tana da kamal mana tana da cika kuma duk abin da ɗan adam yake da bukata a ciki ta gamsar ta ƙosar da bukatun shi sannan kuma babu ta bukatan ƙari ko ta ko'ina don ta kai baki fal take amma yanzu kullum tsarin mulki ana cewa 'yan majalisu su gyara wuri kaza haka ne su zo da abu kaza iri kaza saboda har yau tsarin bai cika ba inda za ka san al'adu har yau suna da na ƙasa ba za su iya gudanar da bil'adama ba kullun ƙoƙari ake ya auro wasu ɗabi'un da al'adun a shigowa mutane da su haka ne amma shi na allah bai da buƙatan waɗannan ƙarin kwata-kwata don shi yana da kamal yana da tamam ya cika cif kuma mai gamsarwa ne babu wani tsarin da yake da wannan duk duniya gaba daya Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum a yau na cika muku addini idan aka zo da kalman ikimal a abu to yana daukan ya cikan da ko kamar kwankwala ta ka karasa ya zubi mana ya cika har baki fal duk abin da aka ɗiga mai su ya fita shi ne kalmar ikimal an cika shi duka shi sa addinin musulunci bai an san ƙari ko ragi bai an san canji ko musanyawa duk wani abin da aka kawo mai shi bai an sa kamar ido ne bai san bako duk abin da ka sa ido na bako sai ya fitar da shi to haka shari'ar musulunci take tana da wannan ikimal din sai ce wa atamamtu alaikum ni'imati ida kuma ni'ima sai Allah ya ce yayi amfani da kalman itmam ita kaman bokiti ne iya guru tana bukatan me tana bukatan kadi shi kullum muna bukatan kadi yau idan aka yi mafici kana fifitawa sai aka yi fanka kana so sai aka yi AC kana so kun gano wannan da ke ku so da ita wannan mecece ni'ima ce da kana tafiya a kan keke sai aka yi babur kana so sai aka yi mota kana so sai aka yi jirgin sama kana so so da wannan menene ni'ima ne amma addini da Allah ya ce aliyoma yawma lakum dinakum to da addini yana bukatan ne ƙari amma sai ce aliyoma akamaltu akmaltu an kammala shi bai bukatan ƙari amma ni'ima sai yake amfani da kalman itimam shine wanda kullun yana bukatan za a iya kara shi ina fata mun gano wannan da kyau to sai ce wa raditu lakumul islam dina kuma na yarda muku da musulunci ya zama shine addinin ku ma'anan wannan <clears throat> hanyar da zaka yi addini ya zama islam hanyar da zaka yi rayuwa wanda ni'iman can take cikinta shi ma ya zama me zama islam duk abin da ya karo da islam a ciki ba a yadda ka yi a matsayinka na musulmi ba duk yadda kake son wannan abu ba a yadda ka yi shi ba an bayyance wannan da kyau ko wannan ita ce aya ta uku cikin sotul ma'aida na hudu sabitattun ma damatul hayatid duniya wannan shari'a na musulunci tana nan tabbatacciya wanzajjiya muddin wannan rayuwar duniyan tana nan za ba kai lokacin da duk wani tsare-tsare na gudanar da wasu dokoki da ake yin siyo a duniyan nan za kai lokacin da ba su sai da arka ba da labarin an yi su haka ne ya ce waɗannan tsofaffin dokoki ne an zubar da su amma na islam inda akwai ɗan adam da ke hura numfashi to tana nan wa mawaki batiha lil mutaghayyirat sannan <clears throat> duk wani abin da aka kirkiro sabu aka canza ku to shari'ar musulunci na haya wannan abin sai a shari'an ta yi daidai da shi ku gano wannan canjin rayuwa da canjin wasu abubuwa bai sa shari'ar musulunci ya canza ku gane sai da shi wannan abin da aka kirkiro ne ana kiran shi shari'a kawai sai ya haye shi ga sun yi cif yadda kasan dama din shi ya sauka an gane misali guda ɗaya zan kawo muku mu yanzu bayan kirkiri wannan microphone da loudspeaker a sama domin isar da sauti nesa ba hmm? zamanin farko zamanin saukar da addini akwai su ne hmm? to da allah madaukin sarki ya sa aka kawo wannan kuma ya zo masallaci shi yanzu microphone ya canza karatun fata ya canza sura kabbar bari fa ba abin da ya sake ko kaga yadda shari'ar musulunci da ta samu microphone sai ta haye shi ku gano wannan da ke ku. sai ya zama ya didi ita kawai yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi kiran sallah a waje ake yi idan ka ɗauko makirfon ka shigo da shi masallaci ka kira sallah ko to makirhum ya canza shari'ar musulunci to ne ka shigo da balla sai ka ja makirhum ɗin ka je inda ake kira a waje sai ka kira da shi kaga bai canza komi ba dama mai ake so sauti ya je nesa to sautin ya je amma kuma tsarin yadda ake kiran tsallan da komi ba abin da ya sauya to haka ake yi duk abin da yake na musulunci ne wani canjin zamani da zuwa da sabbin abubuwa bai canza shi wal mustajidat da abubuwan da aka jaddada su aka sabunta su to bai sabunta shari'ar musulunci sai dai ga shari'an ta yi cib da cib da shi ban gano wannan ba abin da yake canzawa yanzu misali a musulunci an ce idan ka zo sujada ka sa goshi da ina da hanci don ka sa gilashin ido zai hana ka sa goshi da hanci ka ce tunda da gilashin idan ne ba zan sallar kayi da kiya ai ka rage da saman goshinka kana dan kai taba ma gilas ɗayan biyu ko dai ka sa gilashin sanda ka zo sallah in ba zai yiwu ba sai ya taba kasa ya cutar da idan ka sai ka cire shi in ka gama sujadar naka sai ka maida in kuma zai manne da idan kai sujadan ka da abun ka ba abun da ya hana jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ba abin da zai sauya kwata-kwata a cikin rayuwanka to kai ta kiyasin abubuwan da za su zo to suna yin daidai da shi yanzu misali babu dalilin da fa don kawo zo da ilimin boko za a ce to sutura irin na musulunci da ake sa yanzu kar a sa saboda suna waɗannan 'yan boko za su je makarantar boko wani sabon abu ne aka zo da shi to saboda haka kawai ya saje da musulunci shi sabon in koye karo da musulunci to shi yana da matsala ka kenan babu dalilin da 'ya'yan musulmi za a je makarantar boko a ce sa skirt ko su bar gashinsu a waje ba wannan dalilin in ba dan dama an so a mai da ko huyuniya ba ba wannan dalilin amma da yake an bi 'yan boko an gurɓata masu tunani gaba ɗaya an lalata su sun fi sha'awan 'ya'yansu su je makarantun iskanci irin wannan sama da su je makarantun da za su fito da sutura nagartattu na musulunci Allah ya kyauta na biyar shamilatul li jami'i ma yahtajuhun nasu min umuri dinihim kuma ita wannan shari'ar musulunci ta game ta shafi duk wani abin da ɗan adam yake bukata na al'amuran addinin shi wadin yahum da kuma al'amuran duniyansu min ƙa'idin na abin da ya shafi aqida wa shara'a da kuma shari'o'i wa ahkam da hukunce-hukunce wa suluk da kuma irin yadda suke gudanar da rayuwa wa manhajin lil hayati da kowane irin lungu na tsarin yadda rayuwa ya kamata ta kasance tsakaninka da iyalinka tsakaninka da makotanka tsakaninka da aminanka abokan hudda a kasuwa abokan hudda ko ina musulunci ya tsara in gaga ma'aurata sun kasa zaman lafiya ko ɗaya daga ciki ya sauka akan tsarin shari'a ne an gani ɗaya daga ciki ya sauka akan tsarin shari'a ne yana sauka sai Allah ya sa cikin ma'ishatan banka a ɗaza riya da salihin aimin yi wannan maganar an gani irin yadda ake zamantakewan aure a ƙasar hausa ya sha bamban da yadda musulunci ya ce a yi tamaman bi tamamin ba ma iri ɗaya ba ne a ƙa'ida bai halatta matanka da shawara da kowa ba a duk duniya sai da izininka da umarninka kuma duk abin da ta faɗa ko aka gaya mata kafin ta ji ta aiwata sai ta gaya maka in ka sa hannu kuma in ka sa hannu bai halatta ba haka mata suke ka je ka sami shi yasa suke cikin rayuwa mai kunci bai halatta te mu'amala da kowa ba sai da izininka da umarninka da waɗanda ka zaɓa haka suke yasa suke cikin banka. Matan matanka tana da kawai take buga masu waya suna bugo mata wanda kullum tana kokarin ta goge lambobin da aka kira ta da text message da aka yi mata sau da ha'inta fa in kaza ba wa katama nuzar barakata bai ihima kai ta lissafin waɗannan abubuwan za ga su suka haifar mutane da matsala wata tana zaune a gidanka ne amma tunaninta wasu can suke juya mata hankalinta na wani wuri can shi sa ta saba dokan allah na zamantakewan aure shi kuma allah ba zai taɓa barinta ta zauna lafiya ba ta rasa kuma ganin me yasa kullum madadin ta gano matsalanta yana kanta ne tsa'irukum inda an fusikum sai ta fara tunanin ai wane ne ai kaza ne ai kaza ne to shari'ar musulunci ta shafi kowane manhajul haya duka na shida annaha mutawazina ita shari'ar musulunci nan a auna take mun gane a auna take Laɓɓin raba fi hawa iwaci ba ƙari ba ragi sannan ba da karkace wa da shagide ba tsab da tsab cib da cib take ina fatan mun gane ita shari'ar musulunci ba maja gaba a cikinta a je sai mai yaro takalmin sallah sai a siyo mai mai yawa a ce wai in ya ƙara girma ya sa kaga wannan fatan tsiya ne kuma ya tsaya kanku mana nan gaba uban shi zai talauce da ba zai iya sai mai takalmi ba kenan shine abin da ake nufi fito ya tsaya kanku a sai mai wanda zai amfani da shi to haka shari'ar musulunci ki mata auna take chip da chip kaga yanzu yayin musulmi sun koma suna sa kayan da ya matsa jikinsu shari'ar musulunci ya hana wannan saubu shuhura ne ana ganin gabobinka bai halatta ba maza da mata yanzu wannan iskancin pitet shi ya koma ko ba ka bane wannan tufafin kafirai ne bai halatta ba kaga mace an mata riga da kwatan yadi daga ran da zazzabi ya kama ta kaman za ta mutu ba ta san me ya haifin mata da shi ba dukkanin asab na jikin da ta gama matse su jijiyoyin sun takura daga ran da matsala ya zo wannan takuran jikin zai ƙara ɗumama zuciya ya ɗumama jikin gaba ɗaya ba ta san me take ba a dole za ta burge wani bayan ɗabi'unta kuma ya gama tunzura shi Allah da ya kiyaye to shari'ar musunci mata wazina haƙƙin namiji sai da ya auna ya bashi haƙƙin mace sai da ya auna haƙƙin makoci haƙƙin abokin mu'amala kasuwanci hudda komi mutawazi akwai shari'a da yake da wannan yanzu an ce kada ɗan shekara ɗan shekara 18 ta aure ai wanda ba ta kai shekara 18 ba kaga wannan tsarin tsarin banza ne gaira mutawazin domin waɗanda akwai yarinyar ta kai shekara tara ta balaga tana buƙatar namiji kaga shari'a bai tsara mata yadda za ta yi ba haka ne amma shari'ar musulunci ko ya tsara in tana shekara shida tana bukatan aure a mata amma su ko saboda take haƙƙin bil'adama da wulaƙanta ɗan adam da rashin lura da bukatun shi sai aka ce sai aka shekara sha takwas ka ce su ne suka yi ɗan adam ɗin ya za ga ƙananan yara nan banda fasikanci ba abin da suke cin da ba su kai sha takwas ba su yanzu ba za su yi aure amma kuma an ce zina babu laifi kaga tsarin tsinannu kenan Allah ya kyauta na bakwai annaha ta tamayyaza an shara'il bashar ita shari'ar musulunci ta sha bamban da dukkanin shari'o'in dan adam bi kauniha shari'atan nuzilat domin ta wannan shari'a ne da aka saukar da ita da tahammulun nasu alal khairi don ta ɗaura mutane akan alkhairi wa tahkumu lahum waqi'ihim albashari don ta rika hukuncin abin da yake faruwa da su na yanzu allazi ya ishonahu wanda suke rayuwa a cikin shi hasabar tilafi tihim gwargwadon yadda sabanin mujtama ɗinsu yake barka gani da ana amfani da zinare da azarfa wajen sai da sai da ku kudi suna ta canzawa har yau kudin sai suka zama daidai da mai takaddu ne ga su to shari'ar musulunci kawai sai ta haye takaddun sai su daidai da su da su za a yi sadaki da su za a yi zakka da su za a biya hajji da su za kun gano wannan in ka ce waɗannan ba kuɗi ba ne to zina kuke kenan kun biya sadaki da abin da ba dukiya ba abin da kake ci haram kake ci ka sai abinci ka ba da yayi baka ba da kuɗi ba an baka kayan amfanin mutane kun gano wannan amma menene samaniya ne ke cikinsu ina fata mun gano wannan da kyau samaniya amma saboda jahiltan wannan da da yawa suka yi sai su kasa fahimtar mahimmancin waɗannan kuɗaɗen da ke hannunmu ta ce sai an koma ma zinare da azurfa sun kasa gane zinare da azurfa ba fa tauhidi ba ne ba fa shari'a ba ne mu'amala ne wanda a wancan lokacin su ne kayan mu'amalar kamar yadda da akushi da ƙoshi ake cin abinci yanzu ko mu'amalan ta canza ba da su ba ne haka ne to shari'ar musulunci na tafiya daidai da zamani kuma ta hukunci a kansa a zauna daidai Allah ya kyauta na takwas aljaza'u fiha duniyawi wa ukhrawi sakamakon da shari'a take badawa ga duk wanda ya bita to fanni biyu ne akwai na duniya akwai na lahira duk in ka bi Allah yanda yake so to zaka samu tukuici shine man ya'mal salihan wa man ya'mal salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan ba. wallahi gwargwadon bin ka ga Allah gwargwadon samun saukin rayuwanka ko da ka kunci yanzu ko ka jira zai wuce fa inna ma al usr al zai wuce sannan na biyu alherin da ke jiranka a lahira to akwai sakamako akwai lada akwai daraja a lahira ake wannan amma nan gidan duniya tukwici ake badawa an gano wannan shi sa duk abin da Allah ya ce ayi ko kai marmaza kai kaga abin da zai maka na tara akhlaqiyya fi ahdathiha manufan shari'ar musulunci shine ta gyara ɗabi'un mutane adilatun fi ahkamiha sannan kuma duk hukunce hukuncen da ke take ɗaurawa ayi ko a bari za ga cike suke da adalci babu matsatsi da takura ma jama'a in ga mutum ya takura ko sarran shekaru kana sa san rai zuciyanka sai ta ɓaci isa ba wace ce san zuciya ɓacin zuciya za ga ɗan adam abin da shi yake so ba ruwan shi da abin da ke damun sauran jama'a ba ruwan shi to wannan shi ne tsantsan mai bin san zuciya to ku sai ga ɓacin zuciya a rayuwar shi kuwa to ita shari'ar musunci adila fi ahkamiha na goma salahiyyatu hali kulli zamanin wa makanin ita shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani da kowane wuri kuma ba wurin da za a ce to shari'a ta saba ma wannan wurin ko ba ta dace da wannan zamanin ba babu ta da wannan salahayya da kulli zamanin wa kulli makanin shi yasa an kana nan ka ba Allah in ka je ka bi shi in ka Ingila in ka in ka duka ta dace da wannan wurin jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa duk wanda ya bibi wannan zai samu ɗaukaka ya samu aminci wanda ya saba ma wannan zai shiga matsala to jama'a barin tambaye ku ga kwaya goma kaɗai malam ya ɗibo cikin da yawa da ya ce akwai yanzu akwai wani tsarin da ya kai na musulunci to su ake a gyara tunaninka akan wannan duka so kuma yahudu su suke su bata tunaninka akan wannan duka to a karatunmu na gaba malam zai zo ya gaya mana to waɗannan abubuwan ana son a same su amfana ina za a ji a ɗibo su a ina za a samu su domin wani ya ji kai wannan tsarin ya yi ina za a same shi to tsarin sai a karatu na gaba bi iznillah subhanaka allahumma bihamdik ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum